وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da 25 ga watan zulhijja wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu daga makka zuwa madina wanda kuma ya ce da yammaci na 11 da ga watan hudu shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka tabu tauhid idan ba manta ba lokacin da ya gabata mun tsaya karshen babin da yake magana kan cewa dukkan wanda ya musun wani abu cikin sunaye ko na siffofi na Allah menene hukuncinsa mun gama da wannan babi yau kuma matashiyar maganar mu babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallah ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ثم التي الآية ما نرزنتي أكمل الآية إلى آخرها تلك آية زوا كالكنتا تلك تي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وأن آية تكن آيوين دكي تكن سورة النحل bala yace babin faɗin Allah ta'ala na ni'matallahi su kafirai sun san ni'imomin ubangiji thumma ha amma kuma sai su rinka yin musun waɗannan ni'imomi wa aktsaruhumul kafirun kuma mafiya yawan su su kafirai ne ya'rifuna ni'matallah sun san ni'imomin ubangiji domin ni'ima ismul jins ne ko ka iya cewa an yi ibafansa ne duk da kalma ce mufrada amma an yi idafan ta zuwa ga ma'arifa duk lokacin da kalma aka yi idafan zuwa ga ma'arifa to tana daukar ma'anin jam'i dan ni'imar Allah ba dai wuce ba ni'imomi ne masu tarin yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah la ghafurur rahim da a ce za ku yi yunkurin kididdige ni'imomin Allah ba za ku iya ba lalle Allah ta'ala mai gafara ne mai kuma jin kai ne Ya ni'imat Allah su kafirai suna sane da ni'imomin ubangiji ni'imomi irin waɗanda ba sa kirgiwa masu tarin yawan gaske sun mayun ha amma sai su rinka inkarin su suna musun su wa aksaruhum kafirun abin nufi menene ni'ima a nan gudun malamai sun yi maganganu waɗansu malaman suka ce ni'ima ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafiya girman ni'imomi da Allah yi wa wannan al'umma ta ƙarshen zamani turo mata mafi titin manzo shine shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da mutum yayi inkarin manzancin annabi to kamar yayi inkarin wata babbar ni'ima cikin ni'imomin Allah a wannan zamani an gane ko waɗansu kuma suka fassara cewa ni'imar Allah shine abin da surar ta ƙididdiga tun daga farko farkonta domin suratun nahli tana kunshe da kididdigar ni'imomi da Allah ta'ala yi wa dan adam wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum إلى بلد لم تكونوا بالديه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات inna fi zalika la ayatan liqaumin yatafakkarun wa sakkara lakum al-fulka har zuwa ƙarshe wato ayoyi masu tarin yawa ni'imomi masu tarin yawa dabbobin gida da Allah ya hore mana tumaki awa tumaki da awaki da shanu da raƙuma waɗanda muke hawa da waɗanda muke amfana da nonon su da waɗanda suke ɗaukar mana kaya su kai wani gari da ruwan sama da Allah ya saukar da tsirrai da sauransu da jirgin ruwa da ya hore mana muke zirga zirga daga wannan gaba zuwa wannan gaba to waɗannan ni'imomin da waɗansu wanda ba su masu tarin yawa wanda surar ta ƙididdiga a cikin mafiya yawa ko waɗansu masu yawa cikin ayoyinta su ne Allah ke magana a kai cewa su kafirai ya na ni'imatallahi sun san ni'imar Allah saboda mai sun san cewa da ruwan sama da tsirrai da waɗannan halittu na dabbobi da muke amfana da su cewa Allah ne ya yi su inda za ka tambaye su man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah inda za ka sai da su kulliman al ard wa man fiha in kuntum ta'lamun kasa da sama da abin da ke tsakanin su mallakar wane ne fa yaquluna Allah za su mallakar Allah ne amma tare da haka sun mayunkiruna sai kuma su yi musun su to ta yaya za su yi musun abin da suka sani to a nan gurin ne maganganu masu yawa waɗansu suka ce musun waɗannan ni'imomi shine rashin godewa Allah bisa ga ni'ima duk abin da suka mallaka na yawan shanu ko awaki ko tumaki ko raƙuma a maimakon su jingina ma Allah cewa shi ya hore musu su sai su jingina abin zuwa ga ƙwarewarsu ta fuskar kasuwanci ko noma ko su jingina abin zuwa ga mahaifansu cewa su ne suka mallaka suka gadar musu sun samu abin ne ta fuskar gado ba sa itirafi a zuci cewa Allah ne ya ba su wannan abin ta fuskar ni'ima duk da ko sun san cewa Allah ne ya halicci waɗannan al'amura kun gane da kyau don haka shine ma'anan sun mayun ha, gashi sun san abin daga Allah ne amma sai su yi inkarin abin ba sa jingina ma Allah sai su rinka ganin kwarewar su sai ta fuskar kasuwanci ta sa suka samu kaza da haka abinda wannan babi yake so ya nuna mana yana daga cikin abin da tauhidi baya cika sai da shi dan adam yayi itirafin dukkan wata ni'ima cewa daga Allah take dukkan ni'ima daga Allah take ni'imar ilimi ni'imar mulki lafiyar jiki ƙarfi hannun jari dukkan abin da mutum zai samu daga Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin abin da zai nuna kamalar imaninka a samu al'amarra guda uku daga ɓangaren ka al'amari na farko i'tiraful kalbi zuciyarka ta yi itirafi cewa duk abin da nake ciki na mulki ko abin da nake ciki na yalwar dukiya ko mukamin da na samu ba fa dabara ta bace ba Allah ne ya hore mai shi zuciyarka ta rinka labarta maka wannan abu na biyu at tahaddathu bi zalika bil lisan ka rinka furta haka da baki dan godiya ga Allah alhamdulillahi allazi an'ama alayya bi kaza wa kaza yabo ya tabbata ga Allah da ya mun ni'ima ta kaza ni'imar mulki ko ni'imar ilimi ko ni'imar mukami ko sanayyar jama'a ko ma menene abu na uku yi wa Allah godiya da wannan ni'imar da ya baka in ni'imar mulki ce sai ka yi amfani da karfin mulkin ka don yada musulunci kasancewar ka sarki kasancewar ka hakimi idan ka zo ka tsaya ka ce a musulunta maguza wanda ke ƙauye wanda bisa musulunta ba za su fi jin maganar ka saboda maganar dukkan malaman kano to sai ka fita ka ajiye rawaninka ka ajiye mulkinka ka ajiye diniyarka ka je ka ce ya ku bayan Allah ku zo ku shiga musulunci wallahi inda sarki zai je wani ƙauye ya ce ya zo ne kawai don ya ziyarci wannan mutanen ƙauye kira su zuwa ga musulunci zuwa ɗaya duk ƙauyen za a musulunta amma kai malami mai wa'azi sai ka je sau goma magoza masu kusan dukanka saboda a cikin zukatansu sarki ya fi ka kima ya fi ka girma ya fi ka daraja to wannan kwarjinin da Allah ya baka a matsayinka na sarki ko hakimi ko dagaci ko ma wace irin sarauta ce ka tuna daga Allah ne ba gado bane daga iyaye Allah ne ga dama ya baka in ya ga dama lokacin da bi ya ga dama kuma sai ya kwace qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tunda ka Allah ne ya baka to ka gode masa bisa ga wannan sai ya kara ma kurjini la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid in kun gode wallahi zan kara muku inji Allah amma in ku bijire kuka ki yin godiya Allah ce to azabar ta mai radadi ce tana nan tana jiran idan Allah baka nemar ilimi fa sai ka tana ba basiran ka bace ba dabarar ka bace a wanda tun kafin a haife kake neman ilimi bai samu abin da ka samu ba ashe ni'ima ce daga Allah to sai ka yi aiki da ilimin a karan kanka kuma ka yi wa mutane jagoranci na gari wajen su fahimci addinin musulunci wajen su fahimci Allah wajen su fahimci tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su mayar da shi abin koyin su sama da kowa yayin da duk zaka ce abuwa ne to wani dan ya zanto manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yayin da kace ko abu ne ya zanto ba manzon Allah bane ya zanto abinda wannan ya faɗa ya dace da abinda manzon Allah ya faɗa nan take ne sai ya da ya tara koma zuwa gawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine albarkar ilimi kuma kai godiya kenan idan Allah ya baka ni'imar dukiya kuma sai ka fitar da haƙƙi wanda yake na tilas na zakka ka bayar kuma ka bayar ga waɗanda Allah ya ce a ba ba waɗanda kai kake so ba kuma ka ba su gurgurdan abinda Allah ya ce ba gurgurdan kai abinda kaga dama ba sannan kuma wannan dukiya sai ka yalwata ayyuka na alkhairi da ita banda zakka ta wajibi sauran ayyukan alkhairi haɓaka masallaci haɓaka makarantu taimakawa malamai masu isar da addinin musulunci in ya kama da ɗaukar nauyin malamai da ke fita ƙauyuka don isar da addinin musulunci je su koya wa mazauna karkara fatiha da za su yi sallah da ita to wannan kayi wa Allah godiya bisa ga wannan ni'ima kowace irin ni'ima abu uku ake bukata itirafun bil qalb biha bil lisan ثم شكر الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه النعمه idan bawa yayi wannan to ne ya riga ya kubuta kuma ya samu kamala ta bangaren tauhidi amma idan da Allah ya baka wannan abu wanda ya shafi na ni'ima sai ka dauka cewa kokarinka ne sai ka dauka cewa gada ne daga gidanmu sarauta gada ne ilimi gada ne me gado ne a'a ni na fi kowa iya fasaha ne don haka na samu dabara ta sa na kai ka gujerin mulkin da na samu sai ubangiji ya kyale ka da dabara ka tun a duniya sai ka wulakanta wallahi tallahi tun a duniya sai Allah ya nuna ma kai ba kowa bane ba sannan kuma a lahira al'amari na can na jiranka da haka abin da ake zargin kafaran maka da shi kenan dan me ni'imar da Allah ya ba su za su jingina wani dan me za su jingina kwarai su tafi kasuwanci dan me za su yi iyayensu ne su gadar musu bayan ko Allah shine mai ni'imar kuma shi ya raba ta ga wanda ya ga dama nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya da haka wannan babi babban abin da yake nuna mana kenan yayin da duk Allah ya baka ni'ima ka dingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in a zuciyarka baka jin ni'imar daga Allah ne ji kake wani ne yayi ma ko kai ne dabaran ka taimaka to fa wannan fita ne daga musulunci gaba daya fita ne daga musulunci gaba daya dukkan wanda yake jingina ni'ima zuwa ga kansa ko zuwa ga wani cikin mutane shi ya tsaya ma kai kaza wallahi tallahi ba shi da rabo na addini ko da misqal zarratin dole sai ka jingina wa Allah Fa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tattare da ku na ni'ima daga Allah ne ba daga rabarin ku bane ba da haka aka zargi kafirin makka dan me suke jingina wa wani thumma yunkirunaha sai su rinka musun wannan ni'ima ai ba wai ta suka yi ruwa bai sauka ba a ya sauka a ba sun jingina shi zuwa gawa saukar sai suka jingina zuwa ga wannan Allah suka ce tauraro ka zagi ta shi sai aka mana ruwa sun yadda arziki daga Allah ne amma sai suka jingina wa wani lata da uzza sun amince da shi dan haka ya arzuta da za su yi kushi da shi shikenan ba zai samu ba wali wanda ne ya daure masa gindi da wali wanda zai fushi da shi shikenan su zai kare duk wanda ya zama nau'i ne na kafir wali bai da komai talaka ne na karshe tunda yana cikin nas Allah ko ya ce dukkan nas fukara ne ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid وقال أو قال مجاهد الإمام مجاهد يا فلا ونين مجاهد كين مجاهد ابن جبر شيخ مكرا تن القرآن شيخ ما تفسير القرآن أبو الحجاج المكي الأسود قاسي بكين فاتن طالب عبد الله بن عباس ya koyi ilimin alqur'ani a wurin abdullahi dan abbas har yake cewa na karba alqur'ani a wurin abdullahi dan abbas to uku yana koya mun tafsiri daga farko zuwa karshe kowace aya sai na tsare shi a ina ta sauka ko meye ma'anarta yana yi mun bayani da haka su da sauri ke cewa in dai tafsirin qur'ani ya zo daga wajen mujahid to ya ishe ka ba sai ka nema wurin wani ba wato wannan yana faɗin falalarsa kenan ma'ana dai yana daga cikin masana alqur'ani a lokacin tabi'ai waɗanda suka kwankwaɗe ilimin su wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutu shekara ta ɗari ɗaya da hudu bayan hijira imam mujahid ya faɗa ma ma'anahu cikin abin da yake ma'anarsa shine huwa qaulur rajuli hadha mali warisuhu min an abai abin da ake nufi da inkarin ni'imar Allah shine mutum ya rinka cewa wannan dukiya ta ce na gaje ta daga wajen kakanni na dama can mu asalin asalin gidanmu mawadata ne ba mu gaji talauci ba ba mu gaji tsiya ba yanzu ya ƙi jingina ma Allah ni'ima ya jingina wa babansa da kakansa bayan su ma talakawa ne to da mutum ya yi wannan ya zama sun mai yunkiru na hakina yana cikin waɗanda suke musun ni'imar Allah wa aktarhu kashi Allah tsare mu wa qala aunu bin abdullah aunu bin abdullah ya faɗa wane ne aunu bin abdullah shine aun ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud al-imam al-qudwa al-abid abu abdullah al-huzali al-kufi an gane ko dan uwa ne ga ubaidullahi ɗaya daga cikin fuqaha saba a lokacin a garin madina lokacin tabi'ai an gane ko aunu bin abdullahi yana cikin tabi'ai yace law wa qala aunu bin abdullah laula fulanun lam yakun kaza abinda zai shiga cikin tafsirin wannan aya yana daga cikin inkarin ni'imar Allah mutum ya rinka cewa laula fulanun lam yakun kaza ba dan wani ba da kaza ba ta faru ba ai ba dan wani ba yau da ban sami abin karin kumallo ba ba dan wani ba ai yau da haka zan dawo ba ko kobo daga kasuwa ba dan wani ba da ban saba da mishin a jami'a ba ba dan wani ba da ban hau karagar mulki ba ko da ba bani mukami kaza ba wannan wannan kowane ne in ka ce ba dan shi ba yanzu ka yi inkarin ni'imar Allah kenan ka jinginawa wani ya zama nau'i daga cikin nau'ikan kafirci dole ka jingina mu Allah shi kadai kaga wannan tafsiri ne daga bakin tabi'ai wa qala abul abbas abul abbas shine shaykhul islam ibn taymiya mun fadai su adadi mai yawa ba da hadisi zaid ibn khalid allazi fihi ibnu Tamiya ya faɗi maganar da ya faɗa bayan hadisin zaid bin ah, na ketare wani abu guda dai ko wa qala ibnu kutayba ibnu kutayba ya faɗa wane ne ibnu kutayba lokacin da na yi bincike na farko sakamako na ya nuna min cewa huwa muhammad ibn al-hasan ibn kutayba ibn ziyada al-lukhami al-asqalani wanda yake sika ne babban malamin hadisi ya mutu shekara ta ɗari uku da goma bayan hijira to amma daga ƙarshe da na ƙara nutsawa cikin bincike sai na iske cewa a'a shi ma wannan sunan shi ibnu kutaiba amma ba shi malam ke nufi ba nan ibnu kutaiba ɗin da yake nufi ne abu muhammad abdullahi Ibn muslim ibnu kutaiba ad-dainuri wani babban alkali a garin misra an-nahwi al-lughawi masanin nahau ne masanin lugar larabci ne ya koyi hadisi a wurin ishaq ibn rahuya wannan ya mutu a shekara ta ɗari biyu da saba'in da biyu bayan hijira da haka wannan na karshen shine ibn kutaiba din da sheikh muhammad bin abdulhab ke nufi anan wa qala ibn kutaiba ibn kutaiba ya yaquluna hadha bi shafa'ati alihatina duk wata ni'ima da zo sai ce haza wannan abin da muka samu na ni'ima bi shafa'ati alihatina saboda ceton allolin allolinmu su suka ceto mana su ne suka mana ceto wajen Allah muka dace da kaza su suka sa baki ba dan su ba da Allah bai kaza ba wato kaga an ki jingina abun zuwa gawa Allah ta'ala an jingina shi zuwa gawa wa qala abul abbas shaykhul islam ibn taymiya yace an gane ko ya faɗa ba da hadisin zaid bin khalid bayan hadisin zaid bin khalid allazi fihi wanda hadisin zaid bin khalid din a cikin sa akwai inda annabi ke cewa وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر cikin bayina sun waye gari wani na imani da ni wani ya kafirce mu wani hadisin mun karanta shi a baya annabi ya faɗa haka a wace gari bayan ya kwana a hudaybiya bayan an kulla sulhu wata asuba da aka yi ruwan sama cikin dare da asuba sai annabi ke cewa cikin bayina sun waye gari wani na imani da ni wani na kafirci da ni wanda duk yace an yi mana ruwa saboda falalan Allah da ganin daman ka wannan yayi imani da Allah ya kafirce wa taurari wanda ko yace a'a ai an yi mana ruwa dan saboda jiya da zai tauraro kaza ya gitta shi dauke da ruwa to yayi imani da tauraro ya kafirce ma Allah kaga wannan ya jingina neman ne zuwa gaba zuwa ga tauraro to wannan hadisi mun karanta shi a baya to ibnu tamiya bayan ya kawo hadisi ya zo daidai wannan jumla al hadis zuwa karshen hadisi wa kad taqaddama ya riga gabata sai ce wa haza kathirun fil kitabi was sunna irin wannan abin da yazo daga bakin annabi cikin wannan hadisi na zargin masu zingina ni'ima zuwa ga wani Allah abu ne mai yawa a cikin littafin Allah da sunnar annabi yazummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi Allah na nuna zargi ga wanda duk yake jingina ni'ima zuwa ga waninsa ya kyale shi Allah din kamar ya sanya ma Allah kishai kenan wa qala ba'du salaf wadansu magabata suka ce huwa ka kauli kanat rihu tayyibatan wal mallahu haziqan waɗanda suke tafiya cikin kwale-kwale irin wanda ake tukawa da hannu ba wai mai inji ba galibi a da yayin in sun kai gatti lafiya sai a ce a ah, ya kuka iso lafiya sai sai ai yau abin da ya kawo mu lafiya iska bata kada ba sannan kuma shi kanshi mai tukin kwale-kwalen kwararre ne yanzu kai su gatti da aka yi sun jingina shi zuwa gawa zuwa ga kwantawar iska lafiya bata kada ba da kuma kwarewar mai tuka kwalokwalo a bakon su ce Allah ne ya kai su gaci lafiya to wannan sai zanto duk yana shiga fadin sun summa yunkiruna hawa askar humul kafirun dan Allah ku duba yadda magabata ke fasara ayoyin alqur'ani yanzu so nawa zaka saurari tafsiri a nan birnin kanan dabo a wuce ta wannan ayar baka fahimci me aka ce ba imami ma mai fasaran galibi bai san me yake ba haka ya wuce kai ba da baka sani ba sai zaka na rabbul baiti biddan mana fa kimatu ahlul baiti kulluhum to shi bai gane ba ya kai zaka ka gane bayan ka saurare baka sa abin nan ba saboda ba abin tafsirin sunna na asali shine tafsirin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina shine zai wayar ma kai game da kowace ma'anar aya ta alqur'ani mai girma an gane ko wa nahwu zalika mimma huwa jarin ala alsanati kathir ala alsanatin kathira da makamancin irin waɗannan al'amura cikin irin abin da yake gudana a kan harshen mutane masu yawan gaske don haka a nan gurin sheikh abdulrahman wato as-sa'adi ibn nasir as-sa'adi yake cewa alwajibu alal khalqi idafatu ni'ami ila Allah qawlan wa atirafan wajibin da yake kan halittu shine su jingina wa Allah ni'ima da bakinsu kuma zuciyar su tabbatar da haka wa bizalika yatimmu tauhid da wannan ne tauhidi ke cika faman ankara ni'am Allah bi qalbihi wa lisani dukkan wanda ya musun Allah da zuci an baka ni'ima zuciyarka bata baka nuna ma Allah ne baka sai ka ɗauka gada kai a kwarewar ka ce wa lisanihi kuma yi inkarin haka da harshen sa ba a jin yana faɗa da harshen cewa kai wannan abu daga Allah ne Allah ne ya ba mu mulki mu mukami ganin damarsa ne a'a yaki ya haka malai fa zalika kafirun laysa ma'ahu min ad-dini wannan kafiri ne baya da rabon komai na addini amma wa man aqarra bi qalbihi anna ni'ama kullaha min Allah wahda wanda ko zuciyarsa ta tabbatar masa cewa dukkan dangin ni'ima daga Allah yake shi kadai wa huwa bi lisanihi taratan yudhifuha ila Allah wa taratan yudhifuha ila nafsihi wa amalihi wa ila sa'i ghairihi amma idan ya zo da baki wani lokacin ya dingina ma Allah cewa abin daga Allah ne wani lokacin kuma ya dingina ma kansa da kwazansa da himmarsa wani lokacin ya dingina ma cewa ai wani ne dan ya shiga yayi ruwa yayi tsaki dan haka na samu kaza kama huwa jadan ala arsalati kaseerin minan nas kamar yadda wannan abu ne mai gudana akan da yawa daga cikin harsunan mutane mala yace fa hadha yajibu alal abdi an yatuba minhu wanda yake wannan ya zama wajibi ya tuba an gane ko ya zama kilin ya tuba wa an la yuzifa ni'ama kar ya kuskure tura ni'ima ya jingina ta illa ila muliha sai ga wanda ya aiko da ita shine Allah wa an yujahida nafsahu ala zalika yayi yaki da zuciyarsa akan haka wala yatahaqqaqu al-iman illa bi illa bi idafati an ila Allah qawlan wa atirafan ni'ima babu yanda za a yi wato imanin mutum babu yanda za a yi cika sai in ya jingina ni'ima zuwa ga Allah da bakinsa da kuma zuciyarsa fa inna shukra allazi huwa ra'sul imani mabniyun ala salasati arkan domin ita godiya wadda tana ginuwa kan ragu'a wadda ita ce kashin bayan imani tana ginuwa kan rukunai guda uku abu na farko itiraful qalbi min ni'amillahi kulliha alaihi wa ala ghairi dukkan ni'ima da ka gani a duniya ko kai aka wa ko danka ko wani naka ko wani kusa ko wani nesa ka dauka cewa daga Allah take zuciyarka ta labarta maka wannan abu na biyu at-tahaddusu biha wa ala Allah ka rinka faɗi da baki lalle yabo ya tabbata ga Allah da ya bani kaza tsarki ya tabbata ga Allah da ya ba wani kaza lalle Allah na da hikima cikin kaza kaga ya ba wani kaza bai ba wani kaza ba abu na uku al isti'anatu biha ala fa'atil mun'imi wa ibadati ka nemi taimakon wannan ni'imar wajen aiwatar da aikin alkhairi dan bautar Allah wanda ya maka ita ni'imar in dukiya ce ka kashe ta wajen ayyukan musulunci in mulki ne ka yi amfani da mukamin ka wajen addinin musulunci duk wani mukamin mai mukami ai bai wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da kansa yake takawa ya je kasuwa ya kira mutane zuwa ga musulunci dan ne dan ka samu mukamin minista ko komishina ko wani darakta a ma'aikata ko dan kawai kai sarki ne ko hakimi ne ko ci kai kafi karfin ka je ka kira mutane zuwa ga addinin musulunci wani mukami kake da shi wata kujera ka hau wadda ta fita manzon Allah kai wadda ta kai ɗaya cikin ɗari ɗin ta manzon Allah inda za a ce Allah baya da kowa cikin bayi sai guda ɗaya mai masa bauta don Allah da kanka da manzan Allah wa za ka gaskata wa zaton shine wannan bawan kafin ka gaskata kanka kai ne wannan sai ka gaskata cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ya fi ka ta ko ina ya fi ka ta sama ta ƙasa to amma tare da haka zai taka kafar sai je kasuwa ya kira mutane zuwa ga addinin musulunci da kafarsa kai kana da motar da zaka je dan me harkar ka ta kasuwanci ko rikon ka da mukami zai hana kai ba za a fitar da kai a yada addinin musulunci ba dan me wannan abin da duk Allah baka haka nan zaka tafi ka bar shi in mulki ne haka zaka tafi ka bar shi idan an tashi lissafi kai ba kai ne sarki a masarautar ka ba na farko kai sarki na ɗari ne ko na ɗari da kaza ba haka bane ba duk ina sauran ba sun wuce ba sun tafi idan ana labarin mawadata kai ba kai ne mawadaci ba na farko a garinka kila kai ne na ɗari ko na ɗari biyu ko na ɗari uku duk waɗansu sun tsara ka to me za ka ce kuma in sarauta ce in mulki ne in ƙarfi ne duk an riga an wuce wa aina ma hazahu karunu min zahabin wa aina adun wa shaddadun wa qahtanu kaza alal kulli amrun la maradda lahu hatta kazau wa ka'anna al amra ma kana ina abinda dan karu mai tara na zinari ina abin da adawa suke da shi na karfin mulki da ji da isa ina abin da samuda suka samu ina abin da banu kahtan suka samu Allah ya ce ata alal amri kullin la marad lahu dukkan su wani al'amari ya zo wanda kowa shi yake jira shine me mutuwa hatta qadaw sun riga sun shuɗe fa ka annal qauma ma kanu kamar ma ba a taɓa yin su ba kamar ma ka ce a duniya da kai ba a taɓa yin dan karuna ba dan banda qur'ani ya kawo labarin sa yanzu nan waye zai san wani labarin karuna kuma ba wanda zai sani kawai ba taba yin sa to karshen dukiya kenan mulki fir'auna kuma ga kinan gurin ko ne muruzu ko wanne ne duk ga sunan sun sun wuce to da haka ya zama tilas kafin ka tuna kai sarki ne ko kai hakimi ne ko dagaci ko malami ko shehi ka tuna kai bawa ne in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda sai wannan ya rage ma girman kai da ji da isa in ka tuna fa ni bawa ne kuma ni gajiyayye ne ban tsara talakkan da ke gidana ba ko da ke na ba ban tsara bawan da ke bayina ko zagi ba ko sarkin zagi ko sarkin dogare ba saboda idan sarkin zagi ko bawa yayi gida ba yanda za a yi cikin lissafin sai manta da ban daki haka shi ma sarkin gari in yi tashi yin gida ba yanda za a yi cikin lissafin abin da zai gina ya manta da ne ban daki da sarki da sarkin zagi da dagaci da gayaki da shantali kowa na bukatar me ban daki dan saboda tsabar gajiya gajiyayye ne kai ba kowa bane ba abinda zai nuna kai ne wani abu shine ka ba Allah ka bi manzon Allah da zaran baka ba Allah baka bi manzon Allah ba sai ka wulakanta a duniya ka wulakanta gobe kiyama kafin ka tuna kai wane ne ka tuna kai wa ne da haka ya ƴan uwa wannan mai ke nuna mana ba a jingina kowace irin nema sai gawa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala Jingina ni'ima zuwa ga wani Allah subhanahu wataala to wannan ya zama nau'i ne daga cikin nau'ikan shirka kamar yadda malam ya mana tafsili idan mutum zuciyarsa ta bashi cewa wani ne yayin ta yadda bai ma kawo Allah ba ya zama kafirci fita daga musulunci idan mutum a zuciyarsa ya tana cewa lallai Allah ne yayin amma a baki in ya zo faɗa wani lokacin sai ce wani amma zuciyarsa ya san cewa Allah ne yayin amma a baki saboda kuskuren magana saboda bi'ar da ya tashi ciki environment din da ya tashi ciki idan an tashi zance haka ake sai a ce wane yi mun kaza ai wane ne yi masa kaza wane yi masa gata wane yi kaza shi ma sai ya faɗi wannan amma zuciyarsa ko ɗarto babu cewa wane ne ya tabbatar wane ne Allah ne to a lokacin nan bawa ya zama mai imani abin nan da ya jinginawa ta hanyar harshe kadai ya jingina nima zuwa ga wannan Allah ya zama wato karamar shirka ba ta kai fita daga musulunci ba har yanzu dai ana nan a jika kenan a tun da karamar shirka malamai sun yi da cewa karamin shirka ta fi kowace kaba'ira girma duk da bata kai fita daga musulunci ba amma ta fi kaba'ira girma to amma wannan baya nufin wofintar da asbab ubangiji ta'ala ya halitta al'amura ya sa musu asbab din su tare da su Allah ta'ala yana fitar da tsirrai daga cikin kasa amma me Allah ya sanya dan ya zanto sababin fitowar tsirrai daga kasa ruwan sama ruwan sama ubangiji ta'ala ya sanya wa dan adam jin yunwa ya sa masa jin kishirwa me Allah ta'ala ya sanya dan ya zanto mana sababi na korar yunwa cin abinci menene sababin korar kishirwa ta ubangiji ta'ala ya bude zafin rana kuma ya sa dan adam ya zanto yana jin zafinta menene sababin jin daina jin zafin shine shiga yunwa kaga donan asbabu to abin da ake so gabawa duk wani sababi na gaske wanda shari'a ta tabbatar da shi alhis wato ji a jika ma ya tabbatar da shi dan ji a jika ya tabbatar da cin abinci na maganin yunwa ruwa na maganin kishirwa a sababi ne na warkuwa daga daga fita daga kishirwa shiga inuwa na maganin jin zafin rana so sanya lema a sama yana maganin jin zafin rana duk wannan sabab asbab ne wanda suke sun tabbata a shari'a sun tabbata a his filin din jikin dan adam shu'urul insani yuhissu bizalika to duk wannan sababin da Allah ya sanya bawa zai yi imani da shi amma ya dauka cewa sababin nan bai da tasiri sai da kaddarawar Allah ta'ala ina yadda saukar ruwan sama sababi ne na fitar tsirrai amma la ta'sira li hadha sabab illa bi mashi'atil musabbib allazi huwa Allah ta'ala an gane ko na yadda ruwan sama shine sabon fitowar tsirrai amma ruwan saman nan baya da tasiri wajen fitar tsirrai ko amfanin gona sai in Allah ya kaddara ai zaka samu wata shekara an yi ruwa da yawa tare da haka kuma amfanin ya yi ya zama kaɗan cikin hikimar Allah dan yana maka ba saukar ruwan bane ba sai a fara ruwan sai shuka ta fito sai Allah ya yanke ruwan har sai ta yi yauki ta kusan mutuwa sai a yi ruwan kuma bayan shuɗe ruwan lokaci kaga dai koya ta samu jinkirin saurin nuna da ya kamata ta yi to kafin ta kai lokacin da za ta nuna kuma Allah ya dauke da gaba ɗaya ta wuce sai kawai ku samu karmami a kasa samun amfanin gona dan Allah ya nuna mana cewa shi sabab din la ta'sira lahu illa bi mashi'ati al-musabbib wato al'amura ne guda uku akwai as-sabab akwai al-musabbib akwai al-musabbab as-sababu al-musabbibu bi kasri al-ba wal musabbabu bi fathi al-ba dan ka fahimci mas'alar sosai shi a sabab abinda Allah sanya shi zanto sababi al musabbib shi shine Allah wanda yake sanya abu ya zama mai sababi sannan kuma al musabbab shine natija sakamakon da ake samu idan aka sami amfanin gona mai yawa lalle a wannan lokacin an samu abu guda biyu ne sun faru ganin damar al musabbib wanda shine Allah sannan kuma samuwar mai wujudu sabab wanda shine mai saukar ruwan sama sai aka samu mai natija ita ce mai samun amfani mai yawa sabab din kadai baya da tasiri sai in bi mahiyati maza al musabbib kun fahimta da kyau in dai ka fahimci wannan kasan zaka iya fahimtar matsalar da kyau to a nan gurin kuwa ba wanda sai ce kaza sababi ne na kaza sai Allah akwai abin Allah ya fassara dan adam akai cewa kaza sababi ne na kaza ko da yaro yana jin ruwa wato an fassara shi akan cewa wato babban abin da zai kore ta sababin ta shine ne samun ruwan sha ko wani dangin abin sha shine sababin ta to wannan sababin sai Allah ya ga dama in ba haka ba sai kai ta shan ruwa kuma kishirwa take gushewa wannan na faruwa wani lokacin kaga Allah ya gayyara wannan nizamu kai ta cin abinci kuma yunwa take tafiya a yi ta saukar da ruwan sama kuma kasa bata bayar da wani tsirrai mai amfani ba bata ba da amfanin gona ba ka yi ta shan magani ko baka warke daga cuta ba duk wannan na faruwa ga wani magani an sha an yi gudawa wani ya sha yi gudawa wani ya sha gudawa wani kuma ya sha ko tusa bai ba a shi shi maganin sababi ne la ta'sir lahu illa bi mashi'atil musabbib to anan abin da yake so in kai mu gare shi ba ka iya cewa kaza sababin kaza ne sai in shari'a ta tabbatar da shi ko alhis ya tabbatar da shi kaza sababin kaza ne shari'a ta tabbatar mana sababin shiga aljanna shine tabbatar da me tauhidi da kuma lawazimut tauhid an gane ko yanzu wannan sababin al'ada ce ta tabbatar da shi ko me shari'a babu yanda za a ce ga wani sababi na shiga aljanna wanda ba bautar Allah ba hankali ya karba tunda shari'a ta kawo sababin shiga aljanna shine me bautar Allah saboda fadin Allah ta'ala innal insana lafi kusrin illa allazina amanu وعمل الصالحات salihati بالحق tawassaw بالصبر دول سير التوحيد bis sabr dole sai da tauhidi da abin da ke وعملوا bayan sa illal ladzina amanu tauhidi wa amilus salihati abin da ke biyo bayan tauhidi su ne aljanna da tsira wannan sababi ne shar'i Allah ya sanya shi a shari'a kuma haka shi ma magani wanda aka jarraba yana maganin ciwon kai yana maganin abin nan shi ma sababi ne na shari'a tun da haka da haka ne wa annabi yake ku nemi magani din domin Allah madaukakin sarki bai sanya cuta ba sai bayan ya sanya mai maganinta babu wata cuta da ba ta da magani sai mutuwa a wani hadisi sai tsufa waɗannan ba su da magani amma duk cuta da ka sani tana da maganin ta kamar da shari'a musulunci ta tabbatar sai dai wani ya gano shi wani kuma ya bincike bai gano ba amma dai akwai magani to a ce shari'a tana sanya mai sababin abu to inda kuskure ke faruwa shine a samu ka sanya sababi wanda shari'a ba ta sa shi ba kai ne ka sa shi da kanka hissu bai tabbatar wanda ya zama sababi ba shari'a ba ta tabbatar ya zama sababi ba kamar me kamar mutumin da ya ɗauko laya ya ce wannan laya tana maganin baki wannan laya tana maganin mayu sanya wannan laya a matsayin sababi na kubuta daga baki ko kubuta daga farmakin da mayu za su kai masu cin kurwa kamar yadda bahaushe ke faɗa wannan sababin Allah ne sa shi ko mutane suka sa mun gane ba Allah ne sa shi ba tunda ba mu samu a cikin Qur'ani ko hadisi inda Allah ya sanya kawai mutane suka yi itikadin sababi ne to dukkan wanda ya sanya wani abin da ba sababi ba ya zama sababi wato yana kokarin yayi tarayya da Allah yadda Allah ya sanya ruwan sama sababin fita shuka shi kuma gashi ya kawo laya sababin waraka daga mai mayu yanzu ya zanto yayi tarayya da Allah kenan kun fahimci matsalar da kyau ya yi tare dan shi bai isa ya sa sababi ba wa ke sa sababi Allah ta'ala ya yi tarayya da Allah kenan ya zama musharik ma Allah ta'ala fi ja'al al-asbab wajen sanya wajen sanya sababba to dan saboda haka kaga sai ai hattara kenan kar ka sai abu kaza na kaza na kaza sai in shari'a ce tabbatar maka da in shari'a ba ta tabbatar maka yadda ka sa sai bincike ya tabbatar ta farka his magani kaza na kaza to baka jiran aya ta tabbatar tunda an jarraba an jarraba an gani to shikenan sai ka tashi sababi ne amma ka san shi kadai ba shi ke rarrasawa ba sai da sai da ganin damar Allah wannan shine hakikanin tauhidi to akwai lokacin da zaka sanya sababi wanda yake shari'a ba ta tabbatar ba hissun dan adam ba bai tabbatar ba a zuciyar ka sanya kaza shine sababin kaza ba a yi ruwa ba a wannan shekarar mukaddara an samu karancin ruwan sama a ce me ya faru sai ka ce ai wali wani ne ya fushi da mutane huwa na ne yayi fufi da mutane ku daina dariya ba a cikin mutane ko masu faɗin haka ba ai an zagi waliye ne kisa ba ai ruwa ba yanzu saukar ruwan sama wanda shine sanadiyan fitar tsirrai wanda sabab ne wane ne musabbib dinsa na hakika Allah shi ya sanya shi zanto sababi to sai wani ya kwace kasancewar Allah musabbib ya jingina wa shehi ko wali yace wane ne kaga ya jingina gudanar da al'amurra tasarruf al-kawn ba a hannun Allah ba a hannun wa a hannun shehi ko wali ba a yi ruwa ba a maimakon a ce Allah ne bai saukar da ruwa ba sai cewa wali wani ya fita kasuwa bai samu riba ba sai ce wali wani ne ya fi da shi ya manta bai wazifa ba ko bai wurzi shehu wani ba sai jingina wannan wannan shirka kenan da ke fitar da mutum daga cikin musulunci duk mai wannan babu yadda za a yi kwana ko yi cikin musulunci sai ka jingina ma Allah a tasarruful kamil bil kawn ardihi wa sama'i sama da kasa ba mai gudanar da kowa sai Allah kul man bi yadihi malakutu kulli shay Allah shine wanda yake mulkin komai na hannunsa fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun al'amari gaba daya makomarsa a hannun Allah ne inda za ka gane wannan kuskure ne shirka ne kuma ma tokewar basira ne wannan wani wanan da ka jingina masa cewa shi aka yi fushi da shi don haka aka rufe ruwa ka manta baka yi wurin ko wazifar ba don haka da ka fita kasuwa baka samu riba ba ya yi fushi da kai ka manta da cewa ba kai ne farkon dan kasuwa ba in mulki ne ba kai ne farkon mai mulki ba ashe da can a duniya an yi mulki an yi kasuwanci an ci riba an yi kuɗi an more to shi wannan waliyin naka yana da tarihi ta fuskar haihuwa yana da tarihi ta fuskar mutuwa an haife shekara ta kaza ya mutu a shekara ta kaza masu kuɗi da masu mulkin da suka rayu kafin safasu kuma waye ya ba su duniyoyi da aka yi in ana yin jam'in duniya kafin wannan duniyar da muke ciki ta yanzu da suka rasa ruwan sama ko suka samu da suka samu kamfar amfanin gona ko suka samu su waye ya ba su waye ya hana su kai tana fasar raye ne kafin a haifi waliyinka ba ma mutuwarsa ba kafin ma a haife ki dama sun rayu kuma sun tafi su kuma waye ya ba su waye ya hana su Allah kaga dai ba za ka ce ba ne don lokacin ba a samar da shi ba yana da farko yana da kai dole ka ce Allah ne to wani irin tunani gare ka kuma daga baya bayan haihuwar waliyinka ya girma ya yi karatu ya zama shehi sai ya kwace wannan bawar daga hannun Allah ta koma hannunsa to da ya mutu fa ta sake koma hannun Allah ko kuma me ya faru ko har yanzu na da ita a kabari da haka sai ka je kabari ka roko shi wallahi duk abin da mutum zai na addini in bai fahimci tauhidi ba yayi hasara ka haddace duk tafan duniya amma ba gane tauhidi ba ka riga ka gama yin hasara yanzu duk wannan misalin sai kowa ji kansa ya waye dan abin da ake faɗa ya dace da ka da Allah ya halice ka kai fitrar Allah allati fatara nasa alaiha la tabdil li khalqillah abu ne da ya dace da goyon bayan ayoyin alqur'ani da hadisai waliyin ka yana da farko yana da karshe Allah baya da farko baya da karshe waliyin yana da tarihin mai da tarihin mutuwa an haife shi rana kaza ya mutu rana kaza to yaya mutane suka rayu kafin sa yaya za su rayu bayan sa a lokacin da ya rayu a wani gari ne guda daya ba a dukkan garurukan duniya ya rayu ba to yaya aka yi kai ya kula da kai dan kana garin su sauran wanda suke wata duniyar daban ba garin ka waye kuma ya kula da su su kuma to wannan shine abin da ya kamata dukkan wani mai bin waliyi ko wani shehi ya gane su waliyai in waliyai ne na gari ba sa fada da abin da kake yi na neman taimako wurin Allah to sun san ba su da shi za su koyar da kai ma cewa ka nema a wurin Allah ta'ala kai tsaye kai abin da ake so tunda su sun yi bajinta sun yi ilimi sun yi aiki kai ma sai kai bajinta kai ilimi kai aiki su sun nema wurin Allah da haka suka samu daraja kai ma sai ka nema ka samu daraja amma ina amfanin sun sun nema wurin Allah kai kuma sai ka nema wurin su ba su da shi da haka suka nema wajen Allah sai suka samu to nasu nan da suka samu ba suna da bukatun shi ba za su dauka su baka ne to kai kuma sai kace a nema a wuri shi yasa kasar Hausa ma kasa fahimtar addini saboda kullum ba kai kana ganin kai dan Allah ya baka sai ka bi ta wuni tun daga bara Allah ba ku mu samu ma'ana Allah ba wani kai ka samu ta hanyar wani wannan kai kai Allah ba zai baka ba kalmomin da muke amfani da su sai ka ji cewa da gani ka san ba akan tauhidi aka gina su an gina su akan shirka an gina su akan bid'a sai in mutum ya ilmanci da tauhidi zai rinka gaggara hausar shi duk abin da aka faɗa a tabirin Hausa yi ci da tauhidi sai ka dakata ka ba da tauhidi tabbatar maka an gane ku fihi masail cikin wannan babu akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ma'rifatin ni'ima mun gane abin da ake nufi da sanin ni'ima din wa inkaruha da kuma inkarinta da an ce sanin ni'ima shine gane ta waye mai yinta Allah ta'ala amma inkarinta kuma shine ne jingina ta zuwa ga wani Allah mas'ala ta biyu معرفة anna hadha jarin ala ألسنة كثيرة gane cewa irin wannan al'amari na jingina ni'ima zuwa ga wani Allah abu ne da ke gudana akan harsuna masu yawa Salisa masala ta uku tasmiyatu hadha al-kalami inkaran lin-ni'ma sanya irin wannan zance cewa inkarin ni'ima ne wato jingina ni'ima zuwa ga wani Allah kamar kai inkarin ni'imar Allah din kenan ar-rabi'atu mas'ala ta hudu ijtima'u biddaini fil qalbi wato ainihin taruwar kishiyoyin ababe kishiyoyi guda biyu a cikin zuciya menene al-ma'rifatu wal inkar a ce abu guda biyu kishiyoyin juna suna iya taruwa a zuciya guda al-ma'rifatu wal inkar ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna sun gane ni'imar daga Allah take dan sun yarda shine mai yi dan da zaka tambaye su wa halitta sama da kasa za yi Allah ne kuma amma sun yi inkarin ta kuma ba sa jingina masa ita kuma sai su jingina wa wani ko su jingina wa kawunan to wannan ya zama tafka da wara kenan don ma'arifa din da yake inkari ya mai cikin ta zanto ma'arifa mara amfani kenan ka san abu cewa daga Allah ne amma ka sai ka jingina a wani ka yi inkarin samu sa daga Allah din nan take ya zama tufka da warwara ke Allah ya tsare babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun al-aya wannan babi ne da ya kunshi fadin Allah ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya ma Allah andad kishiyoyi wa antum ta'lamun al-hali kun sani wannan aya tana cikin ayoyin suratul bakara ko karshe ne daga cikin karshen wata aya da ke cikin ayoyin suratul bakara farko farkon su Allah madaukakin sarki ce Allah zai ja'ala lakum al-ardha mihadan ko in kana so ka ji dadin zance ka faro daga fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم fa akhraja wa anzala a sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta sama ubangijinku idan an ce rabbu wanda ya halicce ku kuma ya gudanar da al'amuran ku gaba ɗaya na duniya allazi khalaqakum wallazina min wanda ya halicce ku ya halicce waɗanda suke kafin ku iyaye da kakanni ku bauta masa shi kadai la'allakum tattaku dan ku zanto masu takawa dan ku zanto masu samun tsira daga fadawa cikin wuta ku dace da shiga cikin aljanna alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'a shi Allah yasan ya sanya muku wato kasa ta zanto shimfadadda kuma shi yasan ya sanya muku sama ta zanto tamfar wani gini wa anzala minas samaa'i ma'an sannan ya saukar da ruwa daga cikin girgije fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum kuma ya fitar da tsirrai sanadiyar wannan ruwa dan karshe sai ce fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna arhali kuna sanin cewa shi kadai ne yawanta abun nufi kaga kafaran maka sun san Allah ne ya halitte su ya halitte waɗanda suke kafin su amma idan sun zo roƙo idan sun zo bauta sai su bauta waninsa in sun zo kira sai su kiraye waninsa in sun zo roƙo sai su roƙi waninsa in sun zo dogaro sai su dogara kan waninsa to sai Allah ya ja hankalinsu zuwa ga tuna musu wancan abu da suka sani don ya jagorance su su fahimci abin da ba su sani ba menene abin da suka sani sun san Allah ya halitte su ya halicce wanda ke kafin su sun san Allah ya saukar da ruwa ya fitar da tsirrai sun san Allah ne ya ba ka nemi taimakon wani cikin abin da ba mai iya sai Allah ka roƙi wani wanda ba Allah ba to ka sanya ma Allah kishiya cikin uluhiyya yanzu imanin ka birbubiya ba ya da amfani tun da ka kafirce ta bangaren uluhiyya kafiran maka ba haka suka yi sun yi imani da Allah ta fuskar rububiyya amma wajen uluhiyya ba su da shi ba dan haka sai aka halarta jinin su kuma annabi ya yake su kun gane wannan da kyau da aka Allah ce fala tujadu lillahi andadan wa antum haka da zaka yadda da wannan bangalori guda biyu ana bukatan ka na uku shine ka yadda dukkan suna na Allah ne shi kadai duk sunan da ya tabbata cikin Qur'ani a matsayin sunan Allah to nasu ne shi kadai haka kowace irin siffa da Allah ya siffanta kanshi da ita ko manzon Allah ya siffanta shi da ita cikin hadisi ingantacce to wannan siffa Allah kadai yake banta da ita ba wanda yake kamance shi ne da shi cikin ta qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace fil ayati wato zai shiga cikin ma'anar wannan aya ko abin da ake nufi da wannan aya al andadu huwa shirku abin da ake nufi da al'andad da aka ce kar sanya ma Allah andad kishiyoyi wato shine shirka ma'ana kar sanya ma Allah abokanan tarayya karku shirka da Allah in ji Abdullahi dan Abbas yace shi a shirku din nan akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil layl shirka na boyuwa cikin maganganun mutane da ayyukan su sama da boyuwar takawar tururuwa a bisa kan bakin dutse a cikin duhun dare yanzu tururuwa idan ta yi tafiya a kan dutse dan Allah za ta iya bula shi ballan tana gane sawunta ya za ka gane tururuwa ta bi ta nan gurin to ko da da rana ne baka iya ganewa in ta bi ta nan gurin to kuma sai ya zanto wato shi kanshi dutsen baki ga tururuwa kuma nau'in ta baki kuma ya kasance cikin duhun dare akwai abin da ya fi wannan boyuwa to abdullahi da abu ce shirka tana boyuwa a cikin maganganun mutane da ayyukan su sama da boyuwan bakar tururuwa da take cikin wannan abu sama da wannan a wani hadisi ya tabbata annabi ne ya faɗi wannan da aka ce to ya manzan Allah ya zami mu kubuta daga irin wannan shirka da ke boyuwa wadda wani lokaci zami mu san shirka ce ba sai yace kafaranta shine mutum ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an ana a'lamu wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lamu ya Allah ina neman tsarinka kada in sanya maka kishiya alhalin na sani sannan ina neman gafara kan abin da na na sanya maka kishiya wanda ban sani ba annabi ce wannan shine kafaran karamar shirkar da zaka rika yi wanda baka sani ba Abdullahi da ba zai kara bayani ce wa huwa an kula idan kana son ka gane irin wannan shirka koyayya a cikin mutane shine kamar ka ce wallahi wa hayatika ina rantsuwa da Allah da rayuwarka ya fulan ya kai wani wa hayati ko ka ce ina rantsuwa da Allah ina rantsuwa da rayuwata wa taqul ko kace laula kulaybatu hadha la atana nusus ba dan kariyar wani ba ai da jiya barayi sun shiga mana gida ita ta ya haushi da haka sai barayi suka tafi yanzu ka ci sa'a barayi ba su shiga ba sababin shigar sai ka jingina gaba ɗaya zuwa gaba kariya din to shi idan ka jingina kare ya yi haushi barawo ya gudu to shi sababin dai gudun barawo shine haushin kare din amma wanda ya sanya wannan abin ya zanto shine sababin shine wa Allah to shi kenan wannan abin da yake sababi daraja ta biyu ne shi almusabbib shine ne a daraja ta nawa ta daya ya kamata ko in ce ya zama wajibi da ka dingina wa almusabbib sannan sai ka kawo me sabab ka ce wallahi ba dan Allah ba sannan kuma karnukan gidanka da suka yi haushin nan jiya wato da barawo ya shiga gidanmu kowa ya gane cewa ka bai ma Allah daraja ta farko a matsayin sa na al ka sanya karnukan gidan wani kuma sun zanto daraja ta biyu a matsayin sa na me sabab domin ka san cewa a sabab la ta'sir lahu illa bi mashi'atil musabbibi wa taqdiri wannan shine tauhidi amma sai ka dingina wa karan kai tsaye baka dingina wa Allah ba to ya zama wannan shirka kenan ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص kuma ce ba dan tsuntsu ba ne albatu nau'i ne na tsuntsu wanda yake yin kuka idan ya ga barawo wadan suna fassara shi da agwagwar ruwa wadan suna fassara shi da tawus wadan suna fassara shi da wani tsuntsun daban cewa dai albatu wani tsuntsu ne da mutum zai iya ajiye shi gida da zaran ya ga barawo zai kwalla kuka to sai wannan tsuntsun ya kuka sai barawo ya gudu sai ka ce laula battu fi dar la kana lusus ba dan tawusin da ke gidana ba ko tsuntsu kaza ko kanare da ke gidana ba ai da barayi sun zo mana jiya shi ya kara sai suka gudu wa qaulul rajul li sahibihi ma sha Allahu wasita haka yana cikin wannan karamar shirka mutum ya cewa abokinsa ma sha Allahu wasita abinda Allah ya so kai ka so an gane ko sai ba dan Allah ya so ba kai ma ka so ai da kaza bata ta ba yaya aka yi kaza ya faru kace ai kai ka so kuma Allah ya so Allah ya so kai ka so da haka sai abin ya faru to kuskuren inda yake ita wawun da ka sa ta tare da shi kaga ya zanto jama'ata bainahu wa lahi ta'ala to shine kuskura wanda akwai wani intimali na at-taswiya bainahu ka daidaita shi da Allah ta'ala wanda ya zama shirka kenan wa qaulur rajuli da fadar mutun cewa laula Allah wa fulan ba dan Allah ba da wani da kaza ta faru yace la taj'al fiha fulanan hadha kulluhu bihi shirkun yace karka kuskura ka sanya wani tare da Allah duk wannan abin da muka ambata ga aya shirka ne da Allah a baya shirka ne ga Allah in ji Abdullah dan Abbas wannan hadisi rawahu ibn Abi Hatim ibn Abi Hatim ya kuma sanadin sa jayyid ne kamar yadda Sheikh Muhammad Sheikh Sulaiman ya faɗa cikin tafsir Aziz Rabi an fahimta da kyau wato kenan baka jingina abu zuwa ga sababin sa dole sai ka hararowa al-musabbib to amma zaka ce ai yayin da yake laulallahu wa fulan jama'a bainal musabbibi was sabab to anan sai a ce eh jama'a bainahuma lakin bi harfin yahtamilu taswiyata bainahuma yayi amfani da harafin da ya iya dauka ma'anan daidaitawa wato kamar da wani da Allah suka yi taron dangi abu kaza bai faru ba ko abu kaza bai faru to ya zama nan gurin shirka ne kenan amma inda zaka ce laulallahu thumma fulan ma sha Allahu thumma sha'a fulan kai amfani da kalmar thumma a maimakon kalmar wa to wannan babu laifi a ciki saboda kalmar wa abin da take nuna haduwar al'amura guda biyu na farko da na karshe da ka ambata laulallahu wa kulan ba dan Allah ba da wani to wannan sai dauki ma'anar wato sun yi tarayya ne sun hana abin faruwa ko sun yi tarayya sun sa abin ya faru wanda wannan wani din ba kowa bane ba Allah shine kaza amma idan ka ce laulallahu thumma kulan yanzu ka bai wa Allah gajiyarsa a matsayin daraja ta farko shine musabbib wanda ba dan shi ba sannan wani wato kaga wannan nan Allah ya san shi ne sababi idan Allah ga dama sai shiri shi kawo ne ya zama sababi ba shi ba amma ba ka da makofin Allah ya zama musabbib amma kana da makofin sababi banda wani banda wani banda wani duk wani zai iya zaman towa a madadin su shike in wani ya hana ka za abin da za ka kumallo sai ka je wurin wani sai baka in wani ya hana ka kuma je wurin wani sai baka a sai wani da wani duk sababi ne sababi ne kuwa za a iya samun sanin za a iya samun sanin za a iya samun sanin amma al musabbib fa sai shay'un wahidun la yataghayyar wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kuna fahimta wannan mas'ala وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ما لتي أنكر بودك عمر بن الخطاب أما ننكس كل حديث عبد الله بن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنه ده تفوق جادة كودا daga sama ne ka sa mashi sai ka gyara da kansa ɗinka. hadisin wannan ba daga Umar dan Khattab bane daga ɗansa ne Abdullah ibn Umar wa ana Umar ibn wa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an karbo daga Abdullah dan Umar Allah su kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw ashraka yace duk wanda ya rantsa da wani Allah to alal hakika ya kafirta ko yayi shirka to malamai suka ce au dinnan wato rawin hadisi ne ya kokonto ko dai annabi ya ce kafara ko kuma ya ce ashirka ɗayan biyu ya faɗi wannan kalmar dan haka ya kasa tuno wacce ce dan haka sai ya amfani da me duka guda biyu faqad kafara aw ashirka waɗansu suka ce a'a aw anan gurin ma'ananta ma'anar wawu faqad kafara wa ashirka yayi kafirci yayi shirka amma dai idan ka bi wani sanadin na hadisin daban za ka samu ingantacciyar riwaya ita ce riwaya da ba shakka a ciki ko ka ce wannan tana goyon bayan waccan ko tana hukunci kan wannan waccan tana hukunci kan wannan shine man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka dukkan wanda ya rantsuwa da wani Allah hakika yayi shirka dukkan wanda ya rantsa da wani Allah hakika yayi shirka da haka ba a rantsuwa da kowa sai da sai da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai idan mutum ya rantsuwa da wani Allah yayi shirka to shine malamai suka ce wata irin shirka kenan idan a zuci yana nufin cewa yadda ake rantsuwa da Allah saboda yana da siffofi na kamala da buwaya ta kowane bangare haka shi ma ya rantse da wani dan yana itikadin wani da siffofi na kamala da buwaya ta kowane bangare to ya zama shirka babba mai fitar da mutum daga musulunci in ko ya rantse da Allah a matsayin Allah na da siffofi na buwaya da kamala ta ko ina ya kuma rantse da wani dan wani nan yana da girma yana da daraja amma darajarsa da girmansa duk daga Allah ne amma sai yake ganin wannan girman nashi da darajar nashi duk da bai kai na Allah ba amma yana da matsayin da za a yi rantsuwa da shi to yayi karamar shirka wadda ba ta fitar da mutum daga musulunci sai dai matsayinta ta fi kaba'ira laifi ta fi shan giya girman zunubi ta fi sata girman zunubi ta fi tafi girman zunubi saboda ita ma shirka ce da haka annabi ce man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut duk wanda zai rantsa ya rantsa da Allah ko ya shiru wannan hadisi na cewa man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka rawahu at-Tirmidhi wa hasanahu wa sahahu lakin Imam at-Tirmidhi ya rawaito kuma yace hadisi ne hasan haka Imam al-Hakim an-Naisaburi ya inganta shi Imam Ahmad bin Hanbal ma ya rawaito shi da haka dai hadisi ne ingantacce wa qala ibn Mas'ud Abdullah dan Mas'ud yace la an ahlifa billahi kadiban أحب إلي min an ahlifa bi ghairihi sadiqan yace wallahi in rantsi da Allah da ƙarya ya fi mun سمد sama da دا rantsi da wani Allah alhalin da gaske in zo in yi magana ta ƙarya in rantsi da Allah ya fi sama da in yi magana ta gaske in rantsi da wani Allah saboda mai rantsuwa da ƙarya in ka rantsi da Allah bisa ga ƙarya abinda kai kabira shi daga cikin kabayar amma in ka rantsi da wani Allah ko da abin da ka rantsi a kansa gaske ne to wannan shirka ce ita ce shirka ta fi kabira laifi wannan shine hujjar malamai da ke cewa shirka ta fi mai kabira laifi ko da karamin shirka da bata kai wato fita daga musulunci ba amma girman ta yafi na kabira dan gashi rantsuwa da Allah kan ƙarya kabira ce amma rantsuwa da wani Allah fa shirka ce Abdullahi dan Mas'ud ko yace da yawan kabira din gare da yawan shirka din gare ne gare kabira wannan asar na abdullahi dan mas'ud malam bai faɗi wanda ya rawaito shi ba amma bincike ya nuna imamu tabarani ya rawaito shi kuma asar ne wanda yake sahihi ya rawaito shi cikin littafin al-mu'jam al-kabir wa an huzaifah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an karbo hadisi daga huzaifa ibn al-yaman Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la taqulu ma sha Allah wa ma sha fulan kada ku sai abinda Allah ya so kuma wani ma ya so walakin qulu ma sha Allahu thumma sha'a fulan sai dai ku ce abinda Allah ya so sannan kuma wani rawahu abu daud bi sanadin sahihin kamar yadda muka faɗa a baya dai idan kace ma sha Allah wa fulan alwawu yani tadullu ala mujarrad al-atfi ala mutlaq al-jam'i tana nuna sun yi tare yake ta ya dauka ma sun yi tare amma thumma kuma harafi ne na waqafi ma at-tarahi ya nuna Allah ya riga kawo agaji sannan wa wane ashe wane ya zo bi martabata sabab yayin da Allah madaukakin sarki sabaqahu bi zama bi martabati al musabbib rawahu abu dawud bi sanadin sahihin wa sahahu albani ya inganta wannan hadisi cikin sunan hadisi sahiha wa ja'a an ibrahim an-nakhai magana ta zo daga Ibrahim an-Nakhai wanda shine Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai al-Kufi yana cikin manyan fukaha a lokacin tabi'ai man gane ko ibrahim naka yake cewa annahu yakrahu a'udhu billahi wa bika yake ce yake cewa ba na san in ji mutum ya ce a'udhu billahi wa bika ina neman tsari a wurin Allah kuma da wurinka to waye wani zaka neman tsari da shi kuma wa yajuzu an yaqula billahi thumma bika ibrahim naka yace amma ya halatta mutum ya ce a'udhu billahi thumma bika kun dai gane ma'anar bambancin su kana yace wa yaqulu laula Allah thumma fulan haka mutum na iya cewa ba dan Allah ba sannan kuma wani wala taqulu laula Allah wa fulan kar ku ce ba dan Allah ba da wani idan kuka yi haka ya zama shirka kenan fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatul baqara tafsirin ayan nan ta cikin suratul baqara da muka karanta a baya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun الثانية مسألة biyu. أن الصحابة يفسرون الآية في النازلة في الشرك الأكبر بأنها تأم الأصغر صحابي yana daga cikin fikihun su sukan ɗauki aya da take magana kan shirka babba su kafa hujja da ita wajen haramcin karamar shirka su dauka cewa ayar ta shafi kowane irin nau'i na shirka kaga ayar ta zo ne tana zargin kafiran maka kan babbar shirka sai abdullahi dan abbas ya kafa hujja da ita kan kan karamar shirka bai nuna hukuncin ta amul li jami'a anwa'i shirka الثالثة مسألة أكو أن الحلف بغير الله شرك lallai rantsuwa da wani Allah shirka ne ku gane Allah yana da dama ya rantsa da duk abin da ya ga dama ya rantsa da rana ya rantsa da wata ya rantsa da taurari ya rantsa da dare da yini wallahi idza ya wan wannan hari ta jalla wa shamsu wa duhaha wal qamari za ta laha ya rantsa da duk abin da ya ga dama wal asr innal insana lafi khusr duk abin da Allah ga dama zai iya rantsewa da shi saboda shi Allah fa alim lima yuridu ne mai aikata abin da ya so ne amma kai dan adam ba ka da yanci ba ka da dama na ka rantsi da wani sai da Allah shi kadai da ka rantsi da wani ba Allah ba shikenan kai shirka arrabi'atu mas'ala ta hudu annahu idza halafa bi ghairi Allah sadikan fa huwa akbar min limin gamus ai shi dan adam idan ya rantsi da wani Allah da gaske to wannan laifin da yake cikin na yin rantsuwa da wani Allah fa huwa akbaru shine mafi girma min al-yamin al-gamus fiye da al-yamin al-gamus al-yamin kuma ita ce rantsuwa bisa karya ka rantsa kan abin da ka san ƙarya kake yi to laifinta bai kai na mutumin da ya rantsa da wani Allah ba ko da gaske ke yi ta biyar al-farqu bayna al-wawi wa mun gane tsakanin da kuma a cikin lafazi nan zamu dakata abinda muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tudu mu harshe Allah shi ya mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in